tashar 'yanci 'yanci 'yanci kwabonka jarinka ومن قلبي كده مني لها alhamdulillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli jama'a masu kallon da masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barka mai suna haihuwa baiwa ce daga Allah saboda irin damuwar da al'umma suke ciki ga wanda suka samu haihuwar ga irin damuwar su wanda ma ba samu ga irin damuwar da ake ciki da iyaye da sarkai da yan uwa da sauransu hakan ya sa muka dauko wanda fannin su ne shine babban malamin namu shek Abubakar Abdullahi Goran na maye a zo a mana bayani da fashin baki ga masu bin mu cikin wannan shirye-shirye makon da ya gabata malam ya yi dogon bayani akan abin da ya shafi haihuwa baiwa ce daga Allah kuma mun sa an da yato malam malam ya shigo domin mu ɗora daga inda muka tsaya a sheik abubakar abdullahi barka da shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah makon da ya gabata a karmaka Allah an dauko abubuwa masu muhimmanci kwarai kwarai da gaske bayan ga muka rabu na sake duba yadda program ya tafi sai na ga lallai akwai wasu abubuwa da ya kamata malam ya sake jawo hankali duk da an yi shi a makon da ya gabata mm-hmm. akan hukumullahu an yi magana akan matakai da ya kamata ma'aurata su ɗauka musamman janibin mace to ɓangaren namiji ga wanda allah bai bashi haihuwa da wuri ba ya ji shuru ga baki ɗaya shi ma akwai nashi matakan ko iri ɗaya ne da ɓangaren namiji da bangaren mace kamar to a'udhu billahi bismillah summa salatu wassalam ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam kamar da muka yi fata alheri a makon da ya gabata yanzu mun na kare muku jinjina da kasancewa da wannan shiri da kuma wannan gida mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin abin da duk za mu faɗa kuma Allah ya yarda da mu amin da aka yi bayani a makon da ya gabata lalle na tabbatar zai dauki hankalin masu kallo da sauraron mu amma cikin abubuwan da muke cewa shine lalle idan har aka samu jinkiri na haihuwa to matsalar haihuwa din ba wai kawai tana takaicewa daga bangaren ita mace bace tunda ai <clears throat> idan baka bata ba ai ba za ta dace ita mace ana ana ana bata ne ita kuma ta ta rike abin ta rini ta talisa har da karshe ta zo ta haifo maka to idan kai kanka baka abin da ake nema daga janibin ka babu shi to ta mene ne ta ya za a ta ba da abin da babu kai kan din ya zama to ba ka ba ta ba eh. to don haka sai zaman to ba za a iya samun abin da ya kamata ba so akwai abubuwan lura a wannan idan aka samu irin wannan jinkiri hmm. kaga dole ne a bincika ta fannin ka kai kan da namiji eh. a bincikewar shin kai kana da lafiyar da za ka iya samar da haihuwa hmm, masana su eh, su da duk bincike da za a yi na ilimi ta kowane fanni da na likitanci da duk na bincike na dabaru hmm. to in ka tabbatar cewa lafiyan ka kalo daga ita macen ce kaga daga nan wurin sai ita ta cigaba da neman magani amma akwai yiwuwa wani lokaci ita macen na haihuwa hmm. akwai wani shi ma da za mu buga misali wani lokaci an yi aure ne aure mai kyau farin cikin wannan gidan auren ya sa sun fi shekara talatin talatin ina ganin da mm, mm, mm. ba a haihu ba amma saboda farin cikin zamantakewa an kasa rabuwa ana nan ana nan rana kawai ya zo ma'aurata suna jin daɗi ana jin daɗin zamantakewan shi ya iya mu'amala Allah ka shi aure eh. ba wani abu ne aure ba eh. sama da abu biyu aure gaba gaba ɗayan eh. abu biyu shine kusan aure shine albarka da fahimtar juna albarka da fahimta yanzu wannan maudu'in da ka kawo eh, eh. gaba ɗaya sai na babin albarka ne haihuwa baiwa ce daga Allah to duka gaba ɗayansa wannan maudu'in gaba ɗaya yana ƙarƙashin albarka albarka a wuri ce mun ɗauki ɗaya ne ɗaya ne amma abin da yake faruwa shi aure annabi sallallahu alaihi idan aka ce yau mala idris ya aure kan ce allah ya sanya albarka ya ta halaye to idan aure aka samu daidaito hali to yana eh. suke an ce ko wani ya yi wani magani ko sun magance juna ba ta ganin laihinsa ko shi duk yan zo su kawo kawawa ba ganin laihinsa saboda ko mafi yau a yi sa'a ɗabi'a su ɗaya ra'ayinsa ɗaya komai ɗaya sai ga ba faɗa ba faɗa an yi aure shekara goma shekara ashirin ba su taɓa kai kara a wurin kowa ba saboda sun fahimci juna su to wannan kuma yana da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwar aure fahimtar juna to wannan idan shi ma kansa yana daga cikin abin da za a ce kai miji in kana aure da mace ka za ka fahimci mata ka fahimci rayuwarta mm. ka fahimci karfin sha'awarta sannan kuma ka zamanto cewa za ka iya biyan bukatarta domin da yawa daga cikin magidanta a yanzu mm. wallahi mana su ne suke jefa matansu cikin halaka saboda yawa da ka tarar da wani yanzu mace na da bukatuwa tana da sha'awa mm. a kwana daya kwana bakwai kwana ashirin har talatin wasu ce ta watan ta da bakwai miji bai kula da ita tana da lafiya za ta ci abinci za ta yi kaza hmm. shin saboda Allah idan ce ta ta nemi wani namiji waye jefa ta zuwa ga wannan masiba in ba shi hmm, wala hunna mislul ladhi alayhi bil ma'ruf yadda ake cewa ba kai haƙƙin ka ne in ka neme ta ba yi maka da'a ba fa tana ta za ta kwana cikin mushin Allah anar Allah anar mala'iku kai ma da kanka da ka zo ka biya mata bukata kana cikin mushin Allah kana cikin anar Allah domin ta je ta saba ma Allah babu wanda ya jefa ta cikin wannan halaka da bala'i in ba kai din ba so za ka tarar da yawa daga cikin mata suna shiga wani hali to wasu din sai ka tarar da kwanan nan na samu tambaya ma ake ce min to wai malam yanzu yadda mata kan yi amfani da wasu hanyoyi a ba za a je a nemi namiji ba a za ga za su je su nemi wata hanyar za su biya bukatar su to wannan me matsayin wani. to duk wani abu duk wata hanya tsari da musulunci eh. duk sabuwar da ba ta aure ba eh. ba kuma ka sadu da kuyanganka ko waka ba eh. to duk babu wata hanya babu alternative a musulunci babu wata hanya hmm. mataki na uku haramun duk wata hanya da mace za ce bari ta bi wannan wasu misali za ga za su kalli gurufin ne ma eh. sai sun kalla sha'awar su ta tashi hmm. sai su su ɗauki wani abu suna amfani da shi hmm. a cikin jikinsu ya zama makwafin wannan har wannan haramun ko kuma su sadadar da yadda kake ake cewa mata suna kaza suna kaza a wata din ce za ta zo ta daɗe mata wata mu'amala da ƙarshen ma rika mata amfani da wani abu eh. a makwafin kamar mijin ne ya eh. tana ganin kamar ba da ce take yi kai tsaye ba eh, wannan haramun haramun haramun kuma wannan musibobin duka so za ka tarar da a gidan auren ta riga mai biya akwai yiwuwa cewa ta haihu yara daya ko biyu ko uku ba za ka isa tsallake ya'ya ta tafi ba ko a wa ko akwai albarka a gidan auren nata ba za ta tsallake auren ta fita fitinar da ke wajen ta san bala'i to da haka tun da ba zai iya biya mata bukata ba to da ƙarshe shi ke da zo ta bi hanyar za ta biya bukata akwai wanda shi ma kansu ba da dadewa ba ta kira ni daga wata jiha ce take min korafi Mutum bai iya rayuwa da ita ita kuma tana da lafiya tana ta ce ya haƙura ita shi ba zai iya haƙura ba sani ya batta ya yadda ma in ma za ta nemi wasu mazaniya bai gaya mata da baki ba ce kaga bai gaya min da baki ba hmm. amma in fita zan yi tun daga karfe kaza har karfe kaza ban dawo ba ba zai taba damuwa ba ma'ana kenan ya yadda in je wasu biyan bukata amma in zauna a matsayin matar shi har waye ne ya jefa ta cikin wani halaka mijinta ne to ne daga cikin babban bala'i da fitina da su mazaje suke jefa mata a ciki so sai zama kuma misali yanzu ana magana cewa wani gurbi kake cikewa kai namiji eh. a fannin aurenka da matarka eh. ta yi al'ada ba ka gani ko kuma lokacin da ya kamata kula da ita hmm. ba kula da ita ba ko abin da ya kamata ka yi hmm. ba shi kake yi ko inda ya kamata a ce kai ma kamata din ka samu ka dan samu abu mai amfani a cikin gudu zai karfafe ka ka ci mm-hmm. dan ka samar da abin da ake nema ka yi ba to ko kuma yanayin rayuwa ya sababa maka wannan mm-hmm. duk wani abubuwa ne abubuwan dubawa ne to shi kansa ta namiji akwai abubuwan da ake bukata mm-hmm. daga jani saboda mata suna cutuwa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza jama jama ahadukum ratahu eh. fala yatadaha anha hatta taqdi hajataha kama yiba ayyaka hajatahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya sadu da matarsa don aure to kada ya sauka daga kan sa sai ta biya bukatar ta kamar yadda yake da sha'awa na ya biya sa to ina gama a ce bai yi bai ma iya biyan bukatar baballanta naka kaga da yawa daga cikin ma'aurata ba kowa ne zai ya sanin cewa wannan usulubi ne ma daga ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ba ta daga addini so idan kai mu'amala da iyalinka hmm. har cikin ramin ubangiji subhanahu ta'ala kai kace cewa bukatar ta tarbiya ka ba wai ko tsum zaka tashi zaka tsaya a kanta har sai hmm. bukatar ta tarbiya ta da kanta ta ce maka tashi za ta maka shi tsoki za ta maka alamun ka tashi eh. sai ka tashi to sai da mutum mu'amalan ma ba a yi ba da yawa wasu na ɗaukar cewa addinin musulunci ba wai addini addinin musulunci wayayyen addini wayayyen addini ne ma in kana bibiyar malaman mu wanda suke wayayyu a wannan fage za ga yadda suke zuwa da abubuwa da amma da mutane sun cewa addinin musulunci wayayyen addini mm. almula abatu kallam qabla almuwaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kafin ka auka wa iyalinka kafin ka kwanta da matarka ka ci kai wasa da ita mula'a duk wasu wasanni wanda shari'a ta yi da su ka zo da wannan mm. kama dan fita ita waje ka je ka so dan ice cream din ka impossible mm. da dan wani abu da nishadi impossible mm. abin da kake iya zuwa biredi ne impossible abin da ka yiwuwa dai a takaice ko ta tare mana upgrade an dawo a shana a shana an ɗauki hankalin juna an yi abin da ya kamata da rana an ce mata ala girkin ka ta yi a so wani abu in zai yiwu hmm. in ma ta yi girkin ba laifi ba ne eh. a abu ko ɗari biyar kake da ita malam in ka za ka so abubuwa da yawa za ka so biredin ka na ɗari biyu ɗari biyu da hamsin za ka so wani abubuwa na nishadi eh, a ce me kike so ga ɗan da ya rage me kike so hmm. kuma sai ta da ko ba ta kai kyauta kuma za ta ta samu farin ciki da nishadi wanda hakan zai ba da damar cewa oke bari ta shirya ta yi maka abin da ya kamata kai ma za ka samu wani karfi da kuzari wanda zai baka dama kai abin da ya kamata wannan fage ne kaza kuma wata fitina da mata suke ciki a yanzu mazaje ku sani don kwanan nan gaskiya ta ba za mu yada wannan a cikin shirye-shirye wannan yanzu kusan mu a fannin murya daga cikin wani an karawa ne aka an karar da ni hmm. daga su mata suka an karar da mu suka ce a da mace in ta kai shekaru hamsin da biyar a ce ko sittin hmm, hmm, hamsin da biyar eh. zuwa 65 eh, eh. to ana tsammanin cewa kamar dai wani duk sha'awa da waye waye ya to yanzu malam mata mafi yawa daga 55 zuwa 65 eh. wallahi tallahi wani lokaci ne mafi haɗari a rayuwarsu na sha'awa mm. daga 55 zuwa 65 bincike ya nuna har ma ana magana cewa da kasashen duniya sun fara bincike mai ya jawo yanzu mata suke shiga wannan yanayi kuma abin da tabbatar man da haka akwai uh, shirye-shirye da groups da dama da muke basu fitowoyi da gudunmuwa da shawari mata mazauna irin kamar kasashe irin su saudiya da kasashen duniya saboda hutu da kwanci hankali da cin abin da ya dace eh. za ga misali mace a ta kai shekara hamsin yanzu hamsin da bai ta tafi irin zaman ko eh, aiki eh, ko neman ta yi tana cin abin da ya kamata eh. tana kwanciya ga AC ga hutu sai ta dawo yarinya ba sha'awa suka ce tana bala'in dawo tana dawo suka ce malam duk matar da kaga cikin mun mafi yawa kaga aka ce maka wai ba ta yin zina to ya ce da ne a ce maka ba ta kallon burufin don ta samu sha'awa don ta samu mafita ta samu sauki to kaga wanda mine ne mutane su ban cewa idan baka kana tare da matarka kar ka yi tunanin cewa yau ta kai shekaru hamsin da biyar wai sha'awar ta ɗauke bushe slow no wallahi still shi still tana nan har yanzu wannan wani lalle za mu yanke dan ya isa ya isa ga mutane cikin lokacin cewa lalle magidanta su lura cewa mata har a shekaru 52 zuwa 65 wani lokaci ne mai haɗarin gaske da yake bijowa mata a wannan lokaci wasu sai suka ce to daga cikin abin da yake jefa mata a wannan yanayi na farko an aka yi sa'a ta gama haihuwa 'ya'yanta sun girma ba da damuwa na yara sannan akwai yiwuwar 'ya'yanta in aka yi sa'a ta haihu da wuri 'ya'yanta sun fara kawo mata amfani to yanzu tana cin abu cikin sauki ba da wahala ba ba da yara wanda za su za su to hutu zai zo mata da sauransu to a lokacin akwai kuma yiwuwar mijin yanzu ya kara samun arziki da wadata mm. to abubuwan da take ci yana kara gina mata rayuwarta da gangar jikinta da haka sha'awar ta yanzu sai ta sake dawowa kamar yarinya mm. to ba ya sa ba kai lokaci sai ka je ka ɗauko yarinya sai ka banzatar da ita to da ƙarshe ba ya sa ba irin waɗannan magidanta su ke jefa irin waɗannan mata cikin halaka ko da ta nemo yaro mm. ko ta kuma tana amfani da mai gadi a gida ko ta fita ta haɗu da wanda yake nuna yana sha'awa da ita wa ya jefa ta cikin wannan bala'i kai mai gidanta da kake kula ta. to wannan abu ne wanda yake sako ne mai muhimmanci wanda magidanta su sani cewa a mata a yanzu na tabbatar idan aka saki wannan bidiyo da dawa za su ce wallahi gaskiya ne wallahi gaskiya ne haka muke ciki haka muke ciki madan mu ba sa kula mu da sauransu kuma maza su ke jefa mata a cikin haɗura ya kamata mutane su lura da waɗannan abubuwa to wani daga cikin abin da ya kamata mu ba da shawara akar makalla a lokacin sahabai duk da kunyan da mata suke da shi muna iya cewa kunyan mata a lokacin kunya ne mai girman gaske sukan kawo karan mazajen su wannan mazajen nan ba wai sun kyale su bane haka a wani kawai ya dauki janibin ibada da yin azumi da su amma daga mace duk da haka sai ta kawo karan mijinta cewa yana yawan ibada da dare yana yawan azumi da rana baya wannan yana nuna cewa na girman sha'awar da ke damu su kenan ko kuma neman haƙƙinsu na kulawa eh, kaga san ai ba bajinta ce ka ce wai tsoron Allah ne zai hana ka sadu da iyalin ku kamar da hankali ku ba su haƙƙin su a yasa muka ce suna da haƙƙi ga gurin da muke da haƙƙi akan su su ma ka suke da haƙƙi a kaga wasu lokacin manzo Allah saboda tsoron Allah suka zo mutane uku eh. wani shi daga yau daga yau ya daina bacci in dare sai dai tsaye wani dare wani shi kuma daga yau ya daina cin abinci da rana sai azumi eh. wani ce shi kuma daga yau ya daina kwanciya da iyali kaza sai annabi ce duk na jibu tsoron Allah kuma duk wannan abuwa ina yi cikin ina bacci na ina bacci na sannan ina ina ina yin azumi wani lokaci namiji kuma yana hutawa ta sannan kuma ina ina aure to don haka ba gwaninta ba ce abin shi sa muka bayan cewa lalle magidanci tsaya ya kalli sha'awar iyalinsa so kakka batta ka san cewa ba za ta iya jure a ce ta rasa ka na lokaci kaza ba to kai kokari kafin wannan lokaci ce kakka tabbatar cewa din ka iya kokarin ka tabbatar cewa ka biya mata bukatar ta zaka kange ta zuwa ga halaka wanda halakar ta halaka ka ci don Allah ya ya ce ayyuhal ko amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku masu imani ku kare kawunan nan da na iyalan daga shiga wuta to da haka abin da muke cewa shine lalle lalle mutane su iya su lura lura ta basira lura ta hankali cewa lalle lalle su yi iya kokarin su tabbata suna iya kokarin suna biya wa iyalan su bukatun su kaga kuma hatta wani suwa wuta tare sai ya ce wa qaddimu li anfusikum idan har za ku yi mu'amala aure da iyalin ku gabatar da kawunan da ma'ana ku yi wasa ku ji sha'awar hankali wace ce kasa ba mace haƙƙinta in baka ba ta haƙƙinta ba zunubi kake sana wani ne zo ce to me na hana mata na ba ta gida ka na ba na ba ta abinci to ne na ba shi bai iya cewa kowane wata duk ko wata duk ko ta kaza wannan wannan kuskure Allah shiga ta mala a wancan shiri na wancan mako an faɗa mana wani sirri da su mata ya kamata su yi amfani da shi don samun haihuwa ɗin da sauransu maza kuma a wannan lokacin su ma suna da nasu ɗan koke-koken shine rashin samun karfi da wasu abubuwa da irin wanda ba sani ba ko a cikin wannan shine malam zai dan uh, faɗi wani abu ko shawarwari da zai ba mata don su samu kuzarin da za su yi maza da ya tunda da zama eh, magana matakan da mazan hmm. za su ɗauka ne ko kuma akwai wani abubuwa da suke aikata na kuskure da yake gadon musu da irin wannan rauni to na farko dai in Allah ya tsare mutum bai neman mata mm. saboda wasu daga cikin mazaje daga cikin babban musibi da suke faruwa mm. sai su je su kure gudun su a waje lokacin da mutum ke dawowa ga iyalin sa ba zai iya wata ba kaga wannan zalunci zalunci ne bayan saba umarnin Allah da kai mm. sannan kuma kana cutar da abokiyar zama domin ka je ka gudu ka gurin karfinka a waje ka dawo gidanka kana kwanciya kawai ya zama gidanka gidan hutu kenan to wannan abun lura ne sannan kuma abu na biyu idan kana da mace sama da daya mutum ya lura nan ma wuri ne wanda yake mai hadarin gaske idan mutum ya da mace sama da guda daya ya lura kada ka zo a guda ɗayan ka zo in aka ka gudun ka gaba ɗaya amarya ko da zaka da gidan uwar gida ka da mata sana'a so dole ne zama to idan mutum ya yi mu'amala ya san mu'amala da zai yi ya dawo da kuzarin da zai iya mu'amala ga yi sauran ɗaya matarsa ko kuma ko kuma ita gina ce za ka koda gudun a kanta ka dawo yarinya wannan yarinya shar karama tana buƙatuwar ka sannan kai baka da wani amfani shi ma wannan lalle magidanta su lura da wannan sannan su kansu mata a wannan ba za mu bakko ba mace ta ji tsoron Allah duk abin da baki so ga kanki kake da ne wasu haka suke za ga ta zo ta musa ma mijin saboda ta fahimci yana bala'in san ba zai iya mata musu ba ba zai iya mata gargama ba yana tsoronta yana begenta za ta ce sai ta tace shi gaba ɗaya da ya sai dai can ya je ya huta ya sake dawo mata da karfi jibi na tabbatar wannan shiri da ka ɗauko kan lalle za ta ce to gaskiya da lafi kamar ana faɗa abin da ƙalubalen da suke cikin su mata to lalle magidanci ya lura da wannan ya lura kar ka zo ka biya wa matarka ya kamata abin da kai wanda yake na hankali sai ce to alhamdulillah kaga za ka samu da zuwa ka huta ka ci abin da ya kamata ka ci wanda zai taimaka maka zuwa ga matarka ta gaba kaga wannan ba a zo ga bin maganar magani ba amma ga wasu abubuwa da suke yi illa ga magani a rayuwa a rayuwa to sai kuma damuwa damuwa ke eh, damuwa tana ciki idan mafi yawa duk da su hankin su ne su mata mm. to mafi yawa in mace ta san kanta za ga in damuwa ta kai damuwa damar namiji ba za a same shi ba amma idan mace ta san kanta za ta iya kokarinta damar hakkin ta nema ma in tana dai za ta yi ta sanya da ta yi iya kokarinta ta jure har ta tabbatar ta same shi domin wasu a wannan lokaci to sun yi mu'amala aure to za ta taimaka ma mijin ne a wannan lokaci mm-hmm. wannan saduwar zai yi kwatankwacin kamar an cire wannan damuwar da ake su don haka yana da kyau su ma za su fahimci wannan sannan shi kansa magidanci ya lura da wani eh, ya yawa ya shi kansa magidanci ya lura da wani in dai zai yiwu duk damuwar da kake cikin kokari ka yi kokari ka haɗu da iyalinka ku yi sado aure wani yana cire damuwa wato yana cire damuwa yana cire damuwa sadu aure tana cire damuwa mm-hmm. sannan kuma bayan wannan ma ita kanta bayan saduwa aure akan ce ya koda bibi mutum yake da shi inda ba irin ya tashi sosai sosai din nan ba eh, eh. to mafi yawa akan danganta cewa irin saduwa aure irin bayan asuba da masu bibi shi ma na kwatar da bibi bayan asuba eh ba asuba ko ma addaran ne kuma musamman ma a ce irin bayan asuba eh. ka gane wannan ba tunda bayani ne ake bincike ne yake nuna wadannan abubuwa to duka bincike ne yake nuna su cewa to duka ga wasu abubuwa ne masu amfani mm. wanda wasu lokuta su mazaje ba su san da wannan ba mm. su kuma mata ya kamata su fahimci mace ta san aikin ta mana aikin kin mana ba ki san aiki ki ba ki ba san mace ta zama mace ta san aikin ta mana akwai abu ko da in ta zo miji ya ci shi ba wallahi ni kara kan kai na ke ci mu aiki na ne in ci da maka ciwon kan mana eh, yanzu ka bani kawai zan yi aiki na ne ba eh ai to kaza kaza ka bani aiki na aiki na cikin nishari cikin kika sai da kike mama da mijinki ta tun magana da kike gaya mai <laughs> Allah shiga wata ba. to Allah ya mana jagora to mala Idris ko eh, su lamura na aure fahimta ce fahimta ce aka ce fuska fahimta ce eh. wata za ce to ai shine bai ba ta goyon ba. bai ba damuwa ba zai baki ba in macen ta yi nufin abu su ku mata muna da bilik muna da yadda cewar eh. namiji yana iya nufin iyalinsa in ba ta so abin ba zai yiwu ba amma da in ke kina so hakikatan to ita mace ta sun yadda za ta yi ke kayan haƙƙin hannunki ya hannunki yake eh. zai yiwu ya juya nan ita sun zaɗin za ta ke wani ma mace ina kai da kunna azu <laughs> so matsalar da mata suna buƙatar orientation suna buƙatar wayewa eh. sun suka haɗu da wayayyu ma kuma su mata su nuna musu yi eh, ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza ki kaza to wasu lokuta miskilanci da kuma yanayi su kan sun da aka halice su mata wani lokaci ga ita ba za ta iya tunda ba ya so shi ke a bari mana to ba ki aikin ki ba ba ki aikin ki ba to da ba a yin ba lokaci na tafiya kuma ba ci ribar lokacin ki ba kuma kin bar lokacin ki ya tafi so ya kamata a ce mace ta san kanta mm. yanzu ka duba abin da ya faru muka bayi gari da shi misali a jiya eh. cewar maharan sun shiga wani gida eh. har halbi matar wani wanda shi ya tsallake wani neman agaji kuma jami'an tsaro sun kawo agaji sun yi kokari malam haka eh. bude wutar da suke yi da kashe suka halbi matar nan wadda ta rasu kaga da ake magana da shi menene damuwar sa ce shi yana magana zaka je na kuka ce shi babbar damuwarsa ba ta son bacin rassa. ita mata ba ta san bacin ransa kuma kai da ka kalle ta za ga akwai alamun ni'ima ta ta akwai kwanci hankali domin yadda ta nemi kwanci hankali mijinta mm. da kokarin raba shi da damuwa dole ita za ta samu nasuwa ka ga da ko to yadda yake ban mijinki cikin bakin ciki da damuwa to ke ba hankali ba zai kwanta mm. to wata da wannan mana yau ga ta mutu manzo Allah ki ta sallallahu alaihi wasallam ce ayyuma imra'atan matat duk matar da ta mutu waradin an ha zawjaha dakhalat aljanna duk matar da ta mutu mijinta ya kasance yana mai yadda da ita zai faɗi yabo na alheri akan to wannan mata ta shiga aljanna damuwarsa da matarsa ba ta barin yaran shi ba ce ba ta san damuwarsa to yanzu calculation sai da zai samar da wata mata wadda za ta mai gurbin wannan ma shine sa yanzu haka wannan ba karamin musiba ba ce iyayen da suka ba ta shaida mai kyau al'umma suka ba ta shaida mai kyau to haka ake so kima ki kokari a rayuwa a ce ran da baki a duniya mijinki ya ba irin wannan shaida a kanki hmm. kaga wannan shi ma abin lura to sai kuma ban san ya kake kallo eh. bayan gudunmawar da ya kamata a ba su mazaje bayan da ya kamata su yi improvement din kansu eh, eh, akwai abubuwa na cece masu sauki wanda ya ce ma ta ai ba hali eh ana iya amfani da rake rake ne wani rake ne muke gani A rake na ta naira hamsin ta ishirin da kake sai a kan titi ba yi eh. na'am ka yi amfani da rake a wasu ɗauka mana a sha da ke ba Allah shi gyara da na'am ba saboda ka ga kamar ka kawo mutane abin da za su shi ta wahala ya wani abu ne sauki ga biyan bukata ga sauki ga biyan bukata a mutum zai sha iya shinsa musamman ma a lokacin da kake da tunani dare ya yi da ƙarshe ka kwantar da hankali za a samu nutsuwa za ta karfafe ka za ka samar da abin da su iyali ke bukata a gare ka mm. yawa su duk sinadaran da ake bukata daga gare ka mm. to za a samu mafi yawa daga gare su a wani lokaci na farko za ka samu da energy ya san ko za su tabbatar da haka ne yau za ka samu wannan karin kuzari sannan zai karfafe ka wurin samar da abin da su mata suke so ga hira ma zai taimaka <laughs> <laughs> za a je Allah ka wani abu ne gashi mai sauki amma ga biyan bukata mare akwai biyan bukata a cikin lamura na rake wanda yana da kyau gaskiya duk magidanci ya zama yana yawan amfani da rake yawa tana karfafa mutum tana sa ya samar da abin da su mata ke so yawa in nace abin da suke so su mata sun gane magidanta ma na tabbatar sun gane abin da ake nema yawa to tabbas akwai bukatar wannan kuma bayan tana da abubuwa da dama na magani tun a jikin dan adam musamman da abin da ya shafi kirji eh. eh duka hanta ce eh. zuciya ce kai wasu sun ce ma ko olsan nan kalar rincin tana warkewa mazan da mata ba duka gaba daya eh. eh tana warkewa da izina ana mm. to wannan duka yana daga cikin bincike kwarai da gaske da ne tabbar bincike ya tabbatar da haka to kaga abubuwa ne wanda kuma wani zai ce yake akwai magani kaza an sha yana yi to na kaga in an gwada an tabbatar da yana yi kaga babu laifi za a yi amfani da shi kama idan namiji bai san to ina zai je samu wannan shawarwarin ba mm. ko ya samu irin wannan abubuwa. ko kofin ko a da take tun daga malam na kamo a <laughs> mu rayuwar mu da muke kan a kasuwa a titi muke ko ina ni rayuwa ta tana nan cikin al'umma kake ga wani rikicin daban da ake kake da wahalar gani ba da kuma da kowace duniya ta al'ummar mu ta hausa fulani suka kira domin a ba su shawarwari kawai idan misali mutum ya kira ka yanzu ka kira mu wani shiri eh. ta zan ɗauki wayar ka su ah, suka rubuta sako ni ne wani wani ina so ma dan kama izini zan kira zan ci to kira lokaci kaza kaga sai mu ce kuɗi abin da ke da korafi akai in ka sani sai gami in baka sani ba sai ce bari in haɗa ka da wanda zai baka shawa to wannan shi ne abin da zamu cikin amma mu kuma abu da take yi a koyaushe insha Allah mm, to alhamdulillah to ba aka Allah a karshe kuma ce karshe karshe ga baki da kada mata su ce na yi son kai da yawa don wancan kana fa'ida da aka faɗa wa mata ɗin ta wannan su ta akwai da za a ɗan ƙara musu ko kara jan kun da wani yanzu ya zo da suke wannan shiri ɗin wace shawara za ka sake ba maza a ka san shi Allah yana inda zaton bawa yake gwargwadon niyyar mutum gwargwadon taimakon Allah da zai samu gwargwadon niyyarka ha kuma gwargwadon taimakon Allah da za ka samu a rayuwarka so yana daga cin abin da ya kamata magidanci kan ya zama tushi kansa yana kudurta alheri zuwa ga iyalinsa fastausu bin nisa'i khaira mm. ko yawaita wasiya alheri ga mata ka rika gudurta alheri kai kanka misali tunda zaka baro kasuwa mm. tunda zaka baro office mm. tunda zaka baro inda ka taho da alheri ka taho da nishadi ka taho da tsaraba ka taho da duk wani abu na alheri zuwa ga iyalinka ka dawo ka yi sallama sallama yin sallama da shiga gida yana sanya albarka ga gida har kuma hadisi ya tabbatar cewa inda za ka yi sallama kuma a kan sotar ikilas arziki na tabbata a gina ga ku mutanen gina to irin wannan ka shiga ya kamata ita kuma a ce tana da wayewa oyoyo an dawo kaza kaza ta ji koyi da matan annabi muhammad sai tarbe ka ta rungume mijinta tun daga nan ta riga ta kafa <laughs> amma misali ya shigo gida ya sallama cikin kifitowa so ko kuma ya zo ba ma ka dawo ma ba ne da ka ba su ne zuwa malam kai mata kuma kuna da matsaloli fa mutum ne zai ji ba sanya ya aka yi ba daɗi da wahala ya sau ɗan abu a da ya shigo shi gida ki karɓa ma ba za ta karɓa ba za ki talla ki ma ya ka samu abin ba sani ba ta baka da leda a hannun to tun daga nan ma ba ta rusa mu'amala ba ba ta ce ajiye nan ta yi ai mana baka hake wannan musiba ce ma tun daga rashin karɓar leda nan wallahi ke ɓarar da daren ki wallahi mana ta ɓarar da daren ta inda a ce da ya dawo in nan kin tarbe sa oyoyo ka zaka haka da abin da shigo ka bi wallahi kaza zaka kaza san da zuwa ya a ki karɓi ledan nan da girmama zai ji daɗi mal za ka shiga ne ko za ka zauna ne eh. in ya zauna ka in kuma zai shiga ɗakin shi ne yana so in ta biyan bukata sai ya yi ya fito kaza kaza ka abinci ne kusa ka huta ka gani abin da ya kamata kaza kaza to wannan dai ishara ce ishara ce ma wasu su su matan kaga zumunci namiji ya taho ka taho da nishadin ka mm. sannan ta lalata abu ta rusa duk wani duk shirin da ka shido mata na ajiyar da ka sha da komai <laughs> da naman da ka ci a waje a kasuwa ko a wani to kawai da rashin karɓar ledan nan da bata yi ya rusa ta barar da daren ta kawai mana da karamin ba saboda bata iya sanar da zuwa ba saboda girman kai da jijji da kake to aka maka kaza dama za mu magana akan abin da zai ƙara taimaka mu ta wajen tasirin tarbiyyar ƴaƴan da aka haifa da sai a shigo mana da wannan bayani insha Allah ko a mako mai zuwa insha Allah sai mu tattauna wannan abin da shiga ta muna godiya kwarai da malam aka shigo har so biyu aka muka tattauna akan wata maudu'i mai matuƙar muhimmanci muna fatan malam zai koma gidansa lafiya kuma muna addu'a ga malam da zuri'arsa gabaki da ubangi ta ala muku tukunci da gidan aljanna da mu gabaki daya muna godiya Allah shiga ta bana muna fatan malam zai koma gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ala wa jama'a to jama'a masu kallon mu da masu sauraron mu a hakuri insha Allah mako mai zuwa zamu dora daga inda muka tsaya tare da malam malam ya alƙawari in dai yana gari kuma da lafiya insha Allah za a dawo sai a dora godiya muka shugaban shirin da Ahmad Tijjani Malam da kuma da shirin shirin ya tsara shi da Ahmad da kuma da suka taimaka cikin shirin Kabir Musa da Murtala Haruna sunana Adam Idris Kwar nake cewa في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله ومن قلبي مضادة كده مني لها صلى الفجر ولذت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله أكبر bane ko iyayen mu bane ko ƴaƴan mu bane da sauransu ana fiyaɗe kuma ga iyayen mu a gaban mu amma ba mu iya komai so ba mu gani ya kamata mu ma mu zo mu haɗa kanmu a matsayin mu na ƴan arewa dan tuwar nan abiyu da ci inda tofa yake